assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yau alhamis ashirin ga watan ramadan hijiran sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shekara ta 1443 za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma za mu tashi a suratul nisa'i aya ta 171 fadin allah subhanahu wa ta'ala ya ahlal kitabi la taglu fi dinikum na'am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 la taglu fi dinikum kada ku wuce iyaka ku guluwi cikin addininku wala taqulu ala Allah illa alhaq kada ku faɗi magana a cikin janabin Allah sai gaskiya wala taqulu ala Allah illa alhaq إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه almasihu ɗan maryama ba wani abu ba ne illa manzan Allah kuma kalmansa wanda Allah subhanahu wa yi ilka'insa ga Maryam kuma ruhi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala fa aminu billahi wa rusulih ku yi imani da Allah da manzannin Allah wala taqulu thalathatun intahu hairan lakum kada ku ce alloli uku ne ku ji tsoron Allah ku bari wannan shine mafi alkhairi gare ku ku yi imani da Allah da manzannin Allah kada ku ce alloli uku ne ku bari wannan shine mafi alkhairi gare ku wala taqulu thalathatun intahu khairan lakum innamallahu ilahun wahid Allah subhanahu wa ta'ala Allah ɗaya ne subhanahu an ya kuna lahu walad Allah ya tsarkaka a ce yana da ɗa lahu ma fi samawati wa ma fil ardi Allah shine yake da abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kassai wa kafa billahi wakila kuma Allah subhanahu wa ya isa a matsayin mai jibintar lamarin bayi a wannan ayar kamar yadda muka ce tana magana ne akan ahlul kitabi nasara bayan ayoyi sun gama magana akan ahlul kitabi yahudawa sannan kuma da ayar ta zo ta yi magana akan mutane gaba daya to wannan tana magana da ita da ayoyi biyun da ke bayanta ko ayar da ke bayanta suna magana ko ayoyi biyu da ke bayanta suna magana akan nasara ya ahlul kitabi la taglu fi kada ku wuce iyaka domin abin da ya faru da yahudawa da nasara duka wuce iyaka ne yahudawa sun wuce iyaka cikin batanci ga ko da yake batanci ba za a ce wuce iyaka ba ifrati ne wato ko a ce tafriti ne wato wuce iyaka cikin rashin yin abin da ya kamata saboda haka sai suka tuhumi Tuna maryam alaihi salam har da abin da Allah ya barantar da ita suka tuhumi annabi isa alaihi salam da kafirci wal iyadu billah ah, da zargin cewan mafi munin zargin su kuma nasara sai suka wuce iyaka wajen biyayya har suka kai ga sun allantar da annabi isa alaihi salam saboda shubhan cewa allah subhanahu ta'ala ya samar da shi ba ta hanyar mahaifi ba kamar yadda muka sani to a wannan ayan allah subhanahu ta'ala yake gaya masu su daina gulowi domin abubuwan nasu sun fara a hankali a hankali ne har suka kai suka kira annabi isa allah tun daga farko suna cewa ai annabi isa wato ilimi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah kuma shi ne samuwa sannan akwai rayuwa wanda wannan rayuwan shine ar-ruhul quds shine zaka za al ji al-ibnu ar-ruhul quds a ce aito al-ibnu din ana nufin wanda ake wa rahama ne da jin kai ubuwa ce ta tausayi da jinkai har aka zo aka ce a'a ya ma haɗi da zatin Allah subhanahu wataala wal iyazu billahi aka zo aka ce Allah ya shiga cikin sa yayi hululi saboda haka kenan sai aka ce annabi Isa wal iyazu billahi shi ma Allah ne Allah subhanahu wataala ya ce a'a la taglu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haq kada ku faɗi komai akan Allah subhanahu wataala idan ba gaskiya ba watan ku faɗi gaskiya ku faɗi cewa Allah subhanahu wataala Allah ɗaya ne shi kaɗai ne abin da ya cancanta ko wanda ya cancanta da bauta mal masihu isa ibn maryama rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min ai annabi isa alaihi salam manzo ne daga Allah kamar yadda sauran manzanni suke kuma kalma ce ta Allah watan kalma malamai sun yi ta maganganu akan ce kalman ana nufin wannan kun da Allah subhanahu wa ta'ala inna ma'amruhu idza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun ah, to dai kalima Allah subhanahu ya ta maimaita kalima a cikin lamarin manzanni da yawa ko a ah, fatalaka domin min rabbihi kalimatin fataba alaihi wa idh tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin haka zaka ta ji ah, a cikin manzanni da yawa har dai aka zo cikin manzan annabi Musa alayhi salam kallama Allahu Musa takliman aka zo cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace utitu jawami alkalimi ma gaba daya to dai kalim din wannan wani abu ne wanda Allah subhanahu wataala shine mafi sani amma malamai da yawa suna cewa wannan kundin ne da Allah subhanahu wataala yake takwin yake samar da abu da shi a ah, wa ruhun minhu kuma ruhi ne daga wajen Allah wannan kalman wa ruhun minhu yana cikin abin da ya ba wasu ishkali cewa annabi isa ruhi ne daga Allah saboda haka tun da shi daga Allah ne to saboda haka ya zama sashin Allah kenan wal iyazu billahi wal iyazu billah wannan yana nuna watan jahilcin mutane idan suka jahilci abubuwa guda biyu isharorin alkur'ani da majazin alkur'ani da yawa daga mutane har yanzu suna fadawa cikin irin wannan batan dalilin kuma da yasa suke fadawa cikin irin wannan batan saboda jahiltan majazin alkur'ani da jahiltan isharan alkur'ani Allah ya ce wa ruhul minu an ce akwai wani lokaci wani kirista ya zo wajen sarki haruna rashid ya ce mashi ah, ya tara mashi duk malamai na musulunci zai mukabala da su aka tara su ya ce menene kuke inkari a cikin masihanci suka ce ce wanda kuke annabi isa daga allah ne ya ce ganin allah ya ce wa ruhun minhu a littafin ku abin ya yi musu ishkali sosai sai daga baya aka zo da wani malami hussein almirwazi haruna rashid ya mashi wannan tambayin ce to ga an alkur'ani allah ma ya ce wa ruhun minhu ruhi ne daga wajen allah annabi isa to ya nuna cewa shi sashen allah ke na wani iyazu billah sai ya ce to a ba shi dama a ba shi ɗaki a ba shi alkur'ani ya shiga ɗaki ya zauna ya ce shi zai karanta alkur'ani daga bakara zuwa nasi ya tabbatar zai samu amsan wannan maganan daga cikin alkur'ani ba bukatar ya tambayi kowane malami ya ta karatu tun daga bakara har ya kawo suratul jasiya sai ya ga wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fil jami'an minhu sai ce shi ke ce alhamdulillah ya samu ya zo ya same su ce to idan har idan har wa ruhun minhu shine ishkali to kowa da kowa ma ya zama minhu saboda ga nan a cikin Alƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ce jami'an minhu komi da komai daga wajensa wata wata'ala da saboda haka dai wannan ishkalat ne da ake samu saboda jahiltan ilimi da jahiltan da ka'idojin da malamai suka aje na fahimtan maganan Allah subhanahu ala da fahimtan sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ba dan haka ba babu wani iskali a ciki fa aminu billahi wa rusulihi ku yi imani da Allah da manzannin Allah gaba ɗayansu wala taqulu thalathatun intahu khairan lakum kada ku ce uku malamai suka ce wato saboda yadda Allah subhanahu wa ta'ala baya so a ce ukun nan har a wurin najuwa an san najuwa inda za a ce ganawa yana fara daga mutane biyu ne amma saboda laƙar kafarar ladina kalu inna laha, salisu salasa salisu salasa shine na ukun uku to da aka zo har wajen najuwa a suratul mujadala Allah subhanahu wataala da zai fara bai ce mata kunu min najwa isnaini illa huwa salithuhum ba dan inda ya ce mata kunu min najwa isnaini illa huwa salithuhum da sai ya zama salisu thalathatin ko to Allah yana kishi baya son a hada shi da wani saboda haka da aka kawo wannan lafazin na cewa Allah salisu salasa to har a wajen najuwa ma sai Allah su wataala bai fara daga biyu ba dan kar ya zama salisu salasatin ma kunu min najuwa salasatin illa huwa rabi'uhu wala khamsatin illa huwa sadisuhu wala adna min dalika wala ma yakunu min najwa afwan ma yakunu min najwa wala adna min dalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu dan mene domin Allah subhanahu wa ta'ala ya nisantar da kansa daga wannan zargin na thaluz wata masu cewa al'alƙani musalafa abubuwa ne suka shiga cikin juna a lahutin Allah ya haɗe da nasutin annabi isa sai aka sami a isal masir wannan dai aƙida ce kamar yadda muka sani shirka ridda ta shirka afuwan Allah subhanahu wa ta'ala nabi isa bawan Allah ne shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce kada ku ce uku in muka kula ita kanta maryam a ƙur'ani babu wata mace a cikin alƙur'ani wanda Allah ya ambace ta sai Maryam da alƙur'ani ba wata mace da Allah ya ambaci sunanta sai Maryam abin da ya sa malamai suka ce kuma duk inda ya faɗi Isa zai ce Isa ibn Maryam Isa ibn Maryam wajen fiye da ashirin da wani abu a cikin alƙur'ani ana faɗi Isa ɗan Maryam malamai suka ce wato a ƙa'ida na mutane larabawa idan suka ambaci mutum ba ambatan sunan mahaifiya in ka ji an ambaci sunan mahaifiyar mutum to mahaifiyarsa baiwa ce a kowane yanayi ba ambatan sunan mahaifiya 'ya'yan manyan mutane shurafa da ahrar ba ambatan sunan mahaifansu mata a ce su 'ya'yan wance ko a ambace su ko da da addu'a sai dai a ce kawai mahaifiyan wane ko mahaifiyan sarki ko mahaifiyan babba amma ba za a ambaci sunanta ba amma idan baiwa ne to za a ambaci sunanta to dan Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana da bautan Maryamu cewa Maryamu baiwa ce to shi yasa Allah subhanahu wataala ya ta maimaita mana sunanta a cikin Alkur'ani tare da sunan ɗanta innamal masihu isa ibn maryama isa ibn maryama isa ibn maryama rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد الله سبحانه وتعالى guda ɗaya ne abin bauta babu da wani abin tarayya tare da shi subhanahu an yakuna lahu walad Allah ya tsarkaka daga ya kasance yana da ɗa ya wadatu daga ɗa domin shi abin da yasa ake ɗa abin da ya sa ake ɗa aslan dalili ɗaya ne. Shi ne wai kai da ka san kai matacce ne innaka mayyitun wa innahum mayyitun ka san cewar rayuwanka taƙaitacciya ce to rayuwanka ta ci gaba da wanzuwa ta hanyar tsatsonka ina fatan mun fahimta rayuwanka ta ci gaba da wanzuwa ta hanyar tsatsonka a ganshi a tuna ka a ganshi a ce wane ɗan wane ne ko ba haka ba akwai wani ragowan halittanka a jikinsa wani ragowan halittanka yana ci gaba da rayuwa shine kawai dalilin da ya sa mutum yake son ɗa don ya zama yana da wani wanda zai gaje shi shi ma bayan shi wani haka ya zama yana da to idan ya zama albaki ne fa idan ya zama albaki ne dawwamamme wanda baya da farko baya da ƙarshe to me zai yi kuma da ɗan ba abin da zai kuma idan zai yi ɗan sai ya zama ya bari har wasu sun yi 'ya'ya tukuna cikin halittar sannan shi ya nashi kuma sannan nashin ya rayu ɗan shekaru kaɗan kuma ya tafi ya zama ba shi da saboda haka kawai batan basira ne ko da yake su ma masu cewa za su yi ta falsafa to amma dai Allah subhanahu wataala ya gaya mana subhanahu an yakuna lahu walad Allah subhanahu wataala ya tsarkaka a ce yana da ɗa saboda lahu ma fi samawati wa ma fil ardi duk wani abu da yake cikin sammai da abin da yake cikin ƙasai gaba ɗaya ai nashi saboda haka idan duk abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai duka nashi ne to me zai yi kuma da ba da zai gaje shi domin ɗa a haƙiƙansa alaman gajiyawa ne a haƙiƙansa alaman gajiyawa ne ana ɗa domin idan an yi rauni ka yi rauni ya taimake ka domin idan ba ka a gan shi a tuna ka to kaga duka alamomi ne na gajiyawa wanda Allah subhanahu wataala ya tsarkaka daga gajiyawa wa kafa billahi wakila Allah subhanahu wataala ya ishi ya zama mai jibintan lamari mai wakilcin dukkan bayi watan bayi su zama su ne suke komawa zuwa ga masu nema zuwa ga Allah subhanahu wataala ba Allah subhanahu ta'ala mai nema zuwa ko mai bukata zuwa gare su ba wanda yake wannan dai ma'anan shine ma'anan da Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar mana a cikin suratul ikhlas qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad na'am lan wa yakuna 'abdan lillahi لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته فسيحشره فسيحشرهم إليه جميعا ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا الله سبحانه وتعالى يقول لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون إيسى دم مريم ba zai taɓa girman kai ko ƙyamatan ya ce shi bawan Allah ne ba walal mala'ikatul na kai har ma mala'iku makusanta ba za su yi istinkafi ba ta an ce kafi walil mala'ikatul muqarrabun wa yastakif an ibadati wa yastakbir fa sa'shuruhum ilaihi jami'a wanda yayi kafi watan ya kyamata ko ya girman kan cewa shi bawan Allah ne to Allah zai tashe su zuwa ko tashe su ranar tashi gaba ɗaya zuwa gare shi a nan idan aka ce kafa abin da yake nufi shine wato mutum kamar yana kuka sai ya ga mutane sai ya sauri ya rufe idan shi ya goge kwalla da ya fito masa a cikin ido irin bai zubo din nan ba kai sauri ka dan goge kar a gani me yasa dan adam yake wannan dan ya ɓoye gajiyawa ko adatan dan kuka abin da yake kawo shi galiban gajiyawa ne ko daga bawa wani abu ya sa ka gajiya atifa ta ɗauke ka ka yi kuka to shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lan kifal masihu waton a isa alaihi salam ba zai da'awar rashin gajiyawa ya ce baya gajiyawa a tare da allah subhanahu wa ta'ala ya ce shi ba bawa ba ne ba zai taɓa yi ba walal mala'ikatul muqarrabun an ce al mala'ikatul muqarrabun mafi yawan malamai sun tafi akan su ne wannan alkurubiyun da ake cewa ko a jibril a israfil a mika'il azra'il ko waɗannan mala'ikun guda hudu da ake ce masu alkurubiyun an ce alkurubiyun ɗin ma a halshen a abraniyanci yana nufin alkurubiyun ne watan wanda suke da kusanci da allah subhanahu wa ta'ala malamai sun yi maganganu akan wannan saboda lan yastankifa almasihu an yakuna Abdullahi, walal malaikatul muqarrabun to wannan yana nuna cewa mala'iku sun fi manzanni kusanci da Allah kenan tunda an ce almasihu ba zai kafi ba zai da'awan cewan shi ba bawan Allah bane kai ba shi ba har ma almala'ikatul muqarrabun ba za su yi wannan da'awan ba malamai suka ce a'a ba abin da ake nufi ba kenan mala'iku annabi isa alaihi salam halittansa a wa maryam ibnata imran allati asanat farja fa nafakhna fihi min ruhina fa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min to kaga ita shi annabi isa sashin shi na maryam sashin shi ruhi ne ko su ko mala'iku shi kaga akwai shubha ma na bashariya tunda sashin shi na dan adam ne ita ce ita maryam din to annabi isa wanda sashin shi ruhi ne sashin shi dan adam ne ba zai da'awan shi ba dan ba bawan Allah bane kai har ma su wanda zalla su ruhin ne ina fatan an fahimta idan wai saboda iskalin rauhaniya ne saboda iskalin shi annabi musa isa alaihi salam akwai ruhi a cikinsa shi ya sa aka ce a suka zaci cewan shi Allah ne to shi ne Allah subhanahu ta'ala yake gaya mana to wanda ya kyama ruhin mai zalla mala'iku ba za su yi da'awan cewan su ba bayan Allah ba ne walal mala'ikatul muqarrabun wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fa sayahshuruhum ilaihi jami'a wanda duka ya bijire ya nuna shi wato ya fi ƙarfi ko ya kyamaci wal iyazu billah ya zama bawan Allah kuma ya yi girman kai to Allah subhanahu wa ta'ala zai tashe su zuwa gare shi gaba ɗaya fa amman ladina amanu وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما واما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله واما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا عليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا آه. to in za mu bari mu fassara ayan sai mu haƙuri da tambayoyi zuwa gobe insha Allah Allah subhanahu wataala ya ce waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka aikata kyawawan aiki to Allah zai cika musu ladansu sannan kuma ya ƙara musu daga falalansa wa amman ladina stankafu wastakbaru amma waɗanda suka yi girman kai suka yi eh, bijiri suka yi girman kai fayu'adhibuhum azaban aliman aliman Allah subhanahu ta'ala zai azabtar da su azaba mai raɗaɗi kuma ba za su samu ba gare su koma bayan Allah majibincin lamari ko mai taimako nisa? oh subhanallah ba za su sami majibincin lamari ba ko mai taimako a ah, za mu yi haƙuri kamar yadda na ce muna da ina da uzuri yau za mu amsa tambayoyi kaɗan kuma tambayin da za mu fara da shi insha Allah gobe za mu ƙara bayanin wannan aya in Allah yadda kafin mu ci gaba a tambayin da za mu fara watan tunatarwa ne jiya a cikin maganan da aka yi bani kawai duka jiya a cikin maganan da aka yi akwai maganan ko jiya ko shekaran jiya maganan karban bashin banki da sauransu to akwai dan uwanmu a nan da yake tare da federal mortgage bank ya ce a tuna wa 'yan uwa cewa yanzu federal mortgage bank sun fito da kaman window na, na non-interest uh, mortgage so mutum zai iya ya mallaki gida ta hanyar federal mortgage bank ba dole sai an sa ruwa wanda mutufin yawan mutane suke tsoro ya sa ba su zuwa su nemi gidaje din ba to zai iya samun gidan ba tare da an sa ruwa a cikin wannan tsarin ba Allah suna ta ya sa a dace a wannan yana tambayar menene hukuncin cewa happy birthday a musulunci ba wani abu kawai ka ce ka yi masa murnan haihuwansa a cewa wanda ba musulmi ba happy christmas a musulunci malamai sun yi sabani wasu na ganin cewa ba komai zaka ce masa sai yana daga cikin sashen sada zumunci da albirru din nan da sila da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sayyidatuna asma'u barri ummaki wannan hukuncin mata masu suka kaya da suke fito da tsiraicin su ai shi ma ya san hukuncin su ai wannan ya ce mene hukuncin hada sallah a masallaci magriba da isha saboda ruwa sannan a dawo a yi sallan tarawihi lokacin sallan isha ba da hikima kan da abin da ya dace tunda an san za a dawo a yi sallan isha sai a bari an dawo sai a yi sallan isha'in ko sai a yi sallan isha'in a yi tarawihi din a ina hukuncin wanda zai amshi kudin mutane da sunan zai hada su da wani babba akan shi yaudara ne to ai kaga tun da kai ma ka ce yaudara ne kasan zalunci ne to kuma ko ba don haka din ba ma babu kyau kaman ci da ceto kenan bai halatta ba a shari'a ka karbi kuɗin mutum saboda za ka yi mashi wani abu na wai za ka haɗa shi da wani ko za ka samar mashi irin wannan dai haramun ne ko ka karɓar masa kuɗi kan cewa za ka ba shi aikin gwamnati yadda yanzu ya koma da yawa daga ma'aikatu matashi yana son aiki sai dai ya saya Allah ya gyara mana hukuncin mutanen da suke tare har ranar da za a ɗaura masa aure wata ba maza da miji da mata ba amma suna suna fasadi Allah ya kare a haramun ne kuma malamai mafi yawa sun tafi akan cewa ba za a yi masa aure ba sai bayan ta yi istibra'i sai ta yi istibra'ur rahim a yana tambayan ƙarin bayani akan zakatul fitr wajen wanda zai fitar za ka fitarwa duk wanda kake ciyarwa duk wani wanda kake ciyarwa har wanda yake ciki ma in ya zama mutum za a fitar masa kuma sa'i ake fitarwa na abincin da aka fi ci a gari amma da yawa daga malamai yanzu sun yi fatuwan za a yi fitarwa da kuɗi za a yi fitar da kimansa da kuɗi saboda mafi yawan mutane sun fi bukatan kuɗi ko da yake da yawa dai ba su yadda suna insisting sai sun fitar da abinci din to amma ba laifi ba ne. kuma wanda zai yake da abincinsa na wannan ranar to ya zo mashi wajibi ya fitar kuma yana zama wajibi daga fadawar ranar ranan da aka ga wata malamai da yawa sun tafi akan cewa saboda wanda zaka ba ya iya shiryawa ya iya tanada ba laifi in ka kaddamar da shi kaman kwana uku kafin nan manufa dai kowa ya yi sallah cikin yalwa shine manufan shari'a cikin wannan to haka kuma kowa ya azumi ma cikin yalwa shi ma shi ma yana ciki oh wannan yana tambaya kan kunuti ana yi bayan a shafa'i da wuturi ana yi bayan ruku'u ko kafin ruku'u to mafi yawan malamai kamar malikiya a mafi yawa sun tafi ana yi kafin ruku'u to amma wasu sun tafi akan cewa kamar malaman shafi'iyya za a yi afwan malaman hanabila sun tafi akan cewa za a yi bayan ruku da aka duk lokacin da aka yi dai a yayi yayi wannan ya ce shi ne bai iya kunut ba sai ya kunna a wayansa yake a to kai addu'an ga kawai mana dole ne sai kayi. kai addu'a kawai kai duk addu'an da ka iya ai kunuti ne yayi mun marwan kunuti shine addu'a kawai wannan ya ce za a iya bada zakka ga mai karban albashin wata-wata sosai mai karban albashi kan yanzu ai matalauci ne mafi yawa inda dan albashin ne ai matalauci ne ai yanzu wanda albashin shi zai kai shi wata sai da yan abuja amma mafi yawan ma'aikata ai albashin su ba zai iya kai su watan ba ma balle shekara shi kuma duk wanda ba zai iya ma a takaice dai mai karban albashi za a iya bashi zakka wani ya ce mutum ne ya yi masa aiki bai faɗa masa sai bayan ya gama aikin sai ba su daidaita ba watan ya bashi abin da ya sa bayarwa shi kuma mai aikin ya ga wannan bai yi masa ba to yi eh, lallai a ka'ida abin da aka sa bayarwa a wannan aikin shine za a bayar in bai kai ga kuma sai an je ga shari'a ba a wannan yana magana a kan miji da mata da suke wasa da junansu a lokacin azumi to mafi kyau dai su guji haka mafi kyau mutum ne ya rasa azumi a shekaran da ya gabata saboda rashin lafiya kuma bai rama ba har yanzu to zai ciyar a maimakon waɗannan ranakun kuma daga baya zai rama wani yana tambaya akan shubuha ta ofis ko ko dai haram na ofis ai ba wani shubuha ai kai ka san haram ne wai zai iya kyauta da ita ko me matsayinta ba fa ba ce haram ce fa a ba ta sunanta na gaskiya don Allah haram ne saboda shi ba zai iya kin karba idan kamar ya ki karba za a iya cutar da shi zai iya samun matsala da shugabanninsa a wajen aiki to zai iya karba ya kyautar to ko kuma ya mayar a cikin treasury ko ko kuma ya kyautar ɗin? ko ya wani abu dai wanda yake ba ba sa a cikin wani abu Allah dai ya gyara mana lamarin kasanmu wannan yana tambaya akan da za a azabtar da wanda ba aiko masu manzo ba to ya magana aya take cewa innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiina malamai duka sun tafi akan cewa ana nufin wanda suka yi imani da Allah ne da manzan Allah waɗannan mutanen ko ko wanda suke kafin aiko musu kafin zuwan manzan Allah suke kan addinin su kafin zuwan manzan Allah mutum ne yake ma matansa hukunci na bijire mata na ƙaurace mata idan ta yi masa laifi to eh, ɗaya daga cikin hanyoyi ne da Allah ya ce fa'izu hunna wa hunna fil mabaji wa duribu hunna ko ɗaya daga cikin hanyoyi matakai ne amma dai a yi sulhun shi ne ya fi wannan magana ce mai tsawo wannan magidancin da ya wasa da iyalin sariyayin zali na bayar da amsa akan cewa zai rama wannan azumi to babu kafara kenan E gaskiya ne na ce zai rama kawai ban ce zai yi fara ba kuma gaskiya akwai saɓani a ah, wasu daga cikin malaman malikiya sun tafi akan cewa zai yi fara. ya danganta da ya halatta mutum ya je jana'izan arna oh wannan ne ya ce na krista ko tabbayin ta kara dawowa ne a coci mafi yawan malamai sun ce ba za a je ba ya fi kyau kada a je din wannan na tambayan amai na jasa ce mm, to amai ba na jasa ba ce sai dai idan ta canza daga ɗabi'anta ta zama wani abu daban to in ta canza wasu malamai da yawa sun tafi akan cewa ta zama najasa amma in dai abincin ya dawo yanda ya shiga to ba zai zama najasa ba kaulan wahidin hukuncin mutumin da ya auri halin kitabi amma daura auren su a coci sai su dawo su je su daura a masallaci kuma wani yana cewa yi kira don al'umma musulmai su haɗa kansu wannan tsawon shekaru baya azumi saboda lalurar rashin lafiya ba shi kenan lalura ne gare shi ai sai ci gaba da ciyarwa wani na tambaya kan laifin masu komawa bacci bayan sallan asuba mafi kyau ya jira game da hadisi ya koyar har rana ta fito to bayan fitowar rana zai iya komawa ya baccinsa nan ban mai rubuta matsayin sai da fatima a musulunci gaskiyar maganar cewa ita masumiya ce a'a ba masumiya ba wato ka san shi mustalah ne kawai a yawanci ana sukan ce mahfuz an ce mahfuz wato wanda eh, Allah ya sifanta su da ya ci ta nibu na irin ismi walfa wa illal lamam ɗin nan to kuma irin waɗannan bijtinabil kaba'iri tuttafaru sagair to ana kiran su mahfuzun irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma darra usmana ma amila ba'da al-yawm ma adraka Allah tala ala ahli badr fa qala if'alu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum wani ana kiran su mahfuzun a istilahi to amma wasu sukan yi amfani da kalmar isma din amma a ka'ida isma ba a faɗin ta sai ga manzanni za a yi mun haƙuri da ragowar saboda kamar yadda na faɗi ina da uzuri